albishirin ku yan uwa matasan mu wanda ke nan cikin babban ƙasar libya ga masu buƙatar balaguro ta mota to ku zo ga wani kamfani mai suna na jama'al kawafil na jama'al kawafil jirgi baban mota na jama'al kawafil sanin hanya ya fi sauko gare ku yan uwa matasan mu ga masu tuntuɓar lambobi akai-akai suna kira suna haɗu wai suna samun akasi da dama ta hurin balaguro ta mota za ka zo ka taran mutu ya daga daga nan zuwa tripoli zuwa abin da ya sabaha za su samu akasi a hanya a samu yan garkuwa su tare su ce sai sun biya kuɗi da sauransu to mafi akasari da damar ake samu akasin haka suna tuntuɓa kamfuna na wanda ba su da rajista ko kuma wanda ba a san da su ba shi sa ake samun wannan akasi to ko tuntuɓi wannan kamfani mai suna na jama'ar kawafil domin kamfani ne wanda yana da takardar shaida wadda yana da rajista ta hannu wanda hukumomin kasar libya tripoli sun san da zama ne haka zalika hukumomin kasar mu na nijar sun san da zama ne ina kuke ga masu bukatar balaguro ta tsanaki ta mota to ko tuntuɓi wannan kamfani mai suna na jama'al kawafil domin ga masu bukatar tafiya wannan kamfani a zaman jiran ku yake wannan kamfani motocinsu suna daga tun kowane sati na allah a ranar asabar suke daga zuwa babban birnin sabaha ha abin ya kama daga sabaha zuwa agadez ina kuke matasa yan uwa matasan mu ga masu bukatar balaguro da kayansu wannan kamfani yana ɗaukar kai ɗaukayenka daga nan ha abin ya kama zuwa agadez daga tripoli zuwa agadez ga masu bukatar biyan gaba ɗaya daga Tripoli zuwa Agadez za ka iya tuntuɓa wannan nambobi da za mu aza muku akan wannan bidiyo ga masu bukata domin ma'aikatansu suna zaman jiran ku ma'aikatansu idan kuka tuntuɓi wannan nambobi nasu insha Allah su za su magana da ku su ba ku ƙarin hasken bayani kuma su ke cira muku lese fase wadda za a ɗauka daga nan ga babban birnin libya har zuwa sabaha har ku je a gadar lami lafiya ga masu bukata za mu aje nambobi wani za ku iya tuntuɓa wannan nambobi waya domin ku samu ƙarin bayani domin wannan kamfani na na jama'a alƙawafil kamfani ne wanda don rana ta asabar mako na asabar suna ɗaga motocinsu su ɗaga daga nan babban birnin tripoli zuwa sabaha daga sabaha zuwa agadez ga masu bukata za a iya ashe muku lambar waya da za ku tuntuɓa domin su gaya muku duk inda kuke za ku hanzarto zuwa ranar juma'a ku zo a nan sharikarsu nan za su aje ku su ku kwanta a nan asuba ta gari sai ku tashi har asabar ku daga daga babban birnin tripoli zuwa sabaha ga masu bukata ku kula da kyau matasanmu domin ana samun akasi da dama wanda ke faɗin suna samun akasi a bisa hanya to wannan kamfani ba haka yake ba domin kamfani na wanda ita kaddara tana fada musulmi to amma ko da an samu wani akasi a hanya wannan kamfani shi ke yin tsayin daka shiga ya hishe kulami lafiya kun sabka gida cikin tsanaki da ƙoshin lafiya sai wannan kamfani mai suna na jama'al kawafil za mu ajiye muku nan bubuwan da za ku tuntuɓa insha Allah ga masu buƙatar tafiya da kayansu wannan kamfani suna baka kyauta na kilo goma sauran kaya ka biya kirluwanka ga masu buƙatar kuma turan kaya haka zalika ba a bar su a baya ba misali ya zamanta dai kana da wakilin da zai amsa kayanka daga can gadis domin in an tura su za a kira namba waya ta idan kayan sun isa lafiya a ce ma wakilin ka ya zo can a kamfanin su da ke a gadis shi amshi kayan naka ga masu buƙatar tafiya da kayan su ku kula da kyau na gaya muku suna da kilo goma wanda suke ba ku kyauta sauran kiluluwa ku biya abinku to gare ku matasa 'yan uwa 'yan nijar ga masu bukatar balaguru akwai masu bukatar su ta su yi azumi lami lafiya ko in ce su kwararri karamar sallah abin da ya kama zuwa babban sallah to wannan wata dama ce ta samu a gare ku matasan mu masu bukatar balaguru sai ku tuntuɓi wannan kamfani mai suna na jama'ar kawafil na jama'ar kawafil sanin hanya ya fi sauko ni jama'ar kawafil jirgi baban mota ni jama'ar kawafil wanda ya iya huri aka bashi to kuna zaman jaranku ku a ko da yaushe wannan kamfani kofofin shi buɗe suke suna zaman shirin ku za ku iya jiran ku lambobin waya da za ku iya tuntuɓa domin ku ƙara samun hasken bayani dangance da abin da ya samu wannan kamfani na nishima alƙawafil domin kamfani na wanda kamar yadda na ce muku yana da rajista a hannu kamfani ne wanda hukumomin ƙasar libya sun san da zama ne haka zalika hukumominmu na ƙasar mu na nijar sun san da zama ne cika da aiki sai na jama'ar kawafi ku tuntuɓi wannan lambobi waya da za mu ajiye muku domin ku samu ƙarin bayani ga masu balaguro masu buƙatar tafiya balaguro ta mota a safaka lafiya na jama'ar kawafi sanin hanya ya fi sabko na jama'ar kawafi jirgi bafan mota na jama'ar kawafi wanda ya san hanya huri aka bashi gare ku ga masu buƙatar balaguro cikin tsanaki to wannan kamfani yana zaman jiran ku kada ku manta kamar yadda na ce muku a kowane sati yana daga motoci ne daga babban birnin tripoli zuwa sabaha haka zalika sabaha agadis ga masu buƙatar tafiya na jami'ar kawafin sanin hanya ya fi sauko